mijinki sai kin kori dukkan wata kunya sai kin fitattaki dukkan wani jin nauyi da kike ma mijinki saboda mijinki ne mijinki ne na sunna yadda zaki ma mijinki tausa idan ya dawo daga gurin aiki ya dawo daga gurin aiki ya ci abinci ya yi wanka sai ki ce yallaɓai duk sunan da yake kiran shi da shi ki kashe murya ki rangada mai wannan suna ki ce ina da bukatar in maka tausa domin na fahimci ka gaji kana cikin gajiya sai ki bashi towel ya daura sai ki ce to kwanta ya kwanta ki fara mai tausa tun daga kan kafaɗar shi ma'ana daga saman wuyan shi zuwa kan kafadan shi kina yi a hankali kin fice jikinki da turare ke ma kin kasance already kin yi shirin ko ta ɓaci shirin ko da ta miƙe zai iya cinki a lokacin baki da wani shakka baki da wani shakku kina mai massage kina mai tausannan nan a hankali kina matsa abinki kina matsa kafadin shi sannan ki gangaro ki miƙar da hannayen shi ki matsa hannun shi ki zo kan yan yatsan shi ki kama ki ja ki lallankwasa su ki girgiza su ɗaya bayan ɗaya ki bi su ɗaya bayan ɗaya ki ja ki dan mammatsa su su irin karan nan sannan ki kama ki jijjiga kamar kina mai yara ki jijjiga su sannan ki yunƙuro ki zo kan bayan shi spinal cord din shi ma'ana kashin nan na bayan shi ki zo daidai ramin tsakiyan ki yawo da hannun ki ki mammatsa gefe da gefe gefe da gefe sannan ki zo kan duwawun shi nan ma ki mai tausa sosai ki zo kan cinyoyin shi ki mammatsa su hannu bibbiyu idan kina da massage oil you can use it idan baki da shi ki samu olive oil ma'ana man zaitun ki shafa idan baki da shi ki samu romantic abin nan fred spray ɗinki turaren ki mai kanshi wanda kina da tabbacin zai tada mai da sha'awa kina yi kina mai surutu kina mai fira mai daɗi kina kashe murya ba ki saki murya kamar kina magana da ƙato ba ki kashe murya ki kina matsa abinki kina mai massage kina sumbatar shi yadda ya kamata nan da nan zaki ga mijinki ya saki jikin shi dukkan wata gajiya da ya kwaso a nan ki fa zai fanshi saboda mu an ce mu gonakinsu ne su shige mu ta inda suke bukata amma ta inda Allah ya halasta musu ki mai massage ki mai massage sannan ki juyo shi ta gaba ta kirjin shi kenan nan ma ki sa hannunki ki daddana mai ko ina ko ina a jikin shi a hankali idan kika zo daidai joint din shi ma'ana gabobin shi nan ma ki sa hannunki ki mulmula ki mulmula kina shafa abinki ne da wayo sannan kina mai tausani a cikin dabara da siga irin tamu ta mata wayayyu masu ilimi kuma masu wayo wayanda muka san me muke yi ba wai mu kasance koma baya abun kunya bane a gidanki kina mace ni kam ina ganin abun kunya wai kina mace matar aure sannan wata ta zo ta fitar da ke a cikin gidanki gaskiya abun kunya ya kare ma mace da ta sakaci aka zo daga baya aka fita rawar gani sannan kuma aka shiga gabanta a gidan mijinta ki kasance mace mai alfahari da kanta ki kasance mace yar gaban goshi kuma yar lela a gidan mijinki amma fa sai kin daure sai kin jajirce dan Allah dan annabi mata mu daure mu tsafta sannan kuma mu iya salon sarrafa mazajenmu sannan kuma mu iya salon komai suka zo mana da shi mu karɓe shi hannu biyu idan mai kyau ne mu kara karfafa musu gwiwa idan bayi da kyau mu nuna musu bayi da kyau sannan kuma cikin siga da dabara ba ki kasance ke baki iya magana ba ko me yazo zo bakin ki zaki yaɓa ma mijinki ina amfani ina riba ina cinyewa ina